talata biyar ga watan sha biyu na shekara dubu biyu da sha bakwai a yau ne za a dawo ci gaba da fafata a filin daga bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara dubu biyu da sha bakwai zuwa dubu biyu da sha takwas a matakin wasan rukuni zagaye na karshe kungiyoyin kwallon kafa guda sha shida ne a yau za su kece raini bisa tsarin rukuni hudu ga kuma yadda wasan zai kasance inda a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta manchester united a kasar ingila za ta karbi wakuncin csk moscow na kasar rasha sai benfica su barje gumi da basel a rukunin ba kuwa bayan munich daga kasar jamus za ta karbi wakuncin psg na kasar faransa sai celtic su marabci andalus yayin da rukunin cha chelsea daga kasar england za su karbi wakuncin atlantico madrid na kasar spain sai kungiyar kwallon kafa ta roma su fafata da kungiyar kwallon kafa ta karabak a kasar italy yayin da rukunin da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne a kasar spain za su bar da gumi da sporting cb sai kungiyar kwallon kafa ta olympiacos su marabci kungiyar kwallon kafa ta juventus ta fara wasan da buga wasan ne daga misalin karfe 8 da minti 45 na yammaci a gogon najeriya nijar kamaru da kasar chari bayan haka hasashe na nuna da cewa kungiyoyi biyar masu wakiltar kungiyoyin kwallon kafa na kasar ingila a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar turai dukkansu na iya kaiwa ga wasan zagaye na gaba wato round of 16 a turanci kuma shine karo na farko da hakan zai iya faruwa a tarihin kungiyoyin da suke wakiltar kasar ta ingila eh, amma sai har in manchester united da ta liverpool sun samu nasarar lashe wasansu na gaba manchester united dai tana mataki na ɗaya ne a rukunin a da maki sha biyu sai ita kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool ita ma tana mataki na ɗaya a rukunin e da maki tara kowace in ta samu nasara a wasan daga za ta zamo ita take jagorantar rukunin manchester united dai a yau za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta csk moscow ne sai ita kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool a gobe su da gumi da kungiyar kwallon kafa ta spartak moscow na kasar rasha wanda duka wayannan kungiyoyi suna da kwarin gwiwan ganin sun haye saboda haka za a yi kare jini birji a wannan wasa kungiyoyin irin su kungiyoyi kuwa irin su Chelsea da Manchester City da Tottenham da suka wakilci kasar ta Ingila tuni suka samu tikiti a hannunsu na shiga gasar zagaye na gaba iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin na yau a huta lafiya